A wajen zaben ƙananan hukumomi a jiya Asabar, wata budurwa mai suna Kofo ta rasa ranta a sakamakon harbin bindiga na wani jami'an tsaro a unguwar Idoro a yankin Queen Cinema a cikin birnin Ibadan. Wannan kisan budurwa Kofo dai ya sanadiyar da zanga-zanga. Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi wanda ya yaba wa jama'ar jihar Oyo a game da yin zaben lamu lafiya ya kuma ce an yi sahihin zaɓe. Well organized and I like to commend our people. but continue with the process that we have Gwamna Ajimobi ya ce zaɓen ya yi kyau sahihi ne ya ce an yi zaɓen lafiya an yi zaɓen lamun lafiya an tsara shi sosai don haka ina yabawa jama'ar mu da su ci gaba da wannan zaɓen lamun lafiya da sun ka fara. Ajimobi ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da zama lafiya da juna a halin yanzu da bayan an bayyana sakamakon zaɓen shi ma shugaban hukumar zaɓe ta jihar Oyo Mr. John Ajeyegbe ya ce zaben an yi shi a cikin kwanciyar hankali ya bukaci 'yan takara da su karɓi sakamakon zaben. Sai dai jam'iyyun adawa ba su shiga zaben ƙananan hukumomin na jihar Oyo ba. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.